gari ya kane zaka ita yarinya in ba ke mi ka bani ‘ya'ya ki kai mawa in kai ma inna ta ke mi ta zanna ke tai ina in tai garin da duk tsara ta ita dai ga ta na abu na na mazaddauri irin abin ga da in rana ta hwaɗi a zamna tsakar gida a taru da kakin ne da uwaye da jikoki da ɗiya a zamna abubuwa na irin waɗanga wani shi ba da tausai wani shi ba da nishaɗi wani kuma shi ba da tarbiyya ka ji abu ga nan wanda ga horon yara da al'ajabi kuma mai ban mamaki wannan wasar ta gatana shin har yanzu ana yin ta ko kuma zamani ya zo ya wuce da ita ba a yin ta har yanzu ana gatana amma ba irin haka nan ba irin da sai can abin da ba amince ba to da yanzu kasan zamani yanzu na dauri sun tahi yanzu mutanen zamani yanzu babu ruwan su da gatana sai ɗaya can na cikin 'yan na ƙauyen nan kaka samun inda kaka ishiya an yi zamni in rana ta haɗe ana gatana har dai birni yanzu babu ruwansu da batun gatana yanzu wani ko an ce mai gatana bai sani ba in dai ba wanda ga lakwal ba can cikin wanga da suka gani cikin liburori suna karantawa ko kuna tara 'ya'yanku kuma kuna yi musu gatana muna yi har kwanan gobe da jibi wani bi'in ta wulgo muna yin zamna tare da yara mu gatana ana dare dare wannan wasar ta gatana za a iya cewa akwai wani darasi ko kuma tarbiyya da ake koyawa yara a ciki kasancewa yanzu da ya zamanto ka gaba a gatana yanzu ga anan na sun dundun mutane babu ruwansu da harkar gatana yara sun to babu tarbiyya amma gada da aka gatanan nan yara suna zazzamna suna jin abin da aka hodi da yara sun hibin tarbiyya amma yanzu inda a ce ma an ci gaba da yin gatannin nan ana yin zamna tare da yara ana yin gatanan nan suna jin ta tarbiyya ta hibin kasa ga yara amma yanzu kaga tarbiyya tan kadan kadan ta ga yara na daurin nan daga yin sun hi tarbiyya bisa ga na yanzu da a ce ana amfani da gatana masana suna saurarawa da yanzu tarbiyya ta bunƙasa ga yara.